rundunar 'yan sandan jihar plateau ta ce ta gano wasu shugabanni da aka ba da belinsu ake kuma mika yatsa a kansu kan hare-haren da aka yi a wasu sassan arewacin jihar plateau kwamishinan 'yan sandan jihar plateau edward ebuka ya shaida wa manema labarai hakan bayan wani taron gaggawa da gwamnatin jihar plateau ta kira don dakile matsalolin tsaro da ya kazanta a ƙananan hukumomin basa da riyom a nan jihar plateau kwamishinan 'yan sandan na jihar plateau ya ce an jibge jami'an tsaro a wuraren da ake rikicin the kwamishinan 'yan sandan jihar plateau edward ebuka kenan ke cewa za a kama shugabannin the records of leaders that are on bail from government and some of them have been fingered in these present attacks akwai shugabannai da dama da an ba da belinsu ne kuma wasunsu an miƙa yatsa a kansu a wannan hare-haren Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plato, Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati na iya kokarinta ya dai rage wa masu aiwatar da hukunci ne su yi aikinsu. Akwai waɗanda ma har an kama ba wai ganowa kawai ba an kai su gaban kuliya an ba da belinsu. Kin san yadda harkokin shari'un namu suke a Najeriya ba ka da hurumi ka ajiye mutum in ya fi wasu kwanaki za ka ga kungiyoyi daban-daban suna hararanka. zai kawo wani gurin da gwamnati ba abin da za ta iya yi idan eh, eh, kotuna ba su tabbatar da wannan mutum eh, da hannunsa a ciki ba to har yanzu mutanen da ake kama su da irin wayannan da biyu ba hukunta su ba wannan alhaki ya rata wuyan yan sanda ya rata wuyan kotuna mamba mai wakiltar riyon a majalisar dokokin jihar plateau timothy danton ya ce majalisar ta damu da abubuwan da ke faruwa muna kokari dai mu ga yadda za a yi zama wanda za a tattauna tukuna a ga yadda za a gane ko menene dalilin wannan abu ko a nema sauki to ya batun jami'an tsaro fa to jami'an tsaron suna da dai kokarin su dai amma a kwanan baya muna dinga magana cewa mu arewa ba mu ga kokarin su yadda da kaman yadda su jami'an tsaro na barkin ladi suke yi ba domin sun sami wani colonel abdulsalam wanda ya fito da hanyoyi wanda ya kawo zaman lafiya wurin amma jiya da na je shi kwamandan namu na ya bani assurance cewa zai yi wani abu a kwanan nan kuma zan gani Shi ma mamba mai wakiltar Rukuba Irigwe a Majalisar Dokokin na Jihar Filato Musa Aga Aviya ya ce in ba a ɗauki ƙwararan matakai ba za a sami matsalar ƙarancin abinci nan gaba. Ana fama da ishu na kashe-kashe, ishu na kone-kone gidaje, da ishu na kan abincin da suke gona wannan kin san ya zama matsala ne sosai in ba wayan ke kwarare matakai ba to akwai alaman na yunwa rikicin na kwanan na tsakanin fulani da kabilar irigwe a jihar plateau ya yi sanadin rasa rayuka kone gidaje amfanin gonaki da dabbobi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria